ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ubangijinku ya ku mutane shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatanku na tsarkake niyya wajen ibada da ayyukan alheri da kyautata wa iyaye idan har niyoyinku wajen ayyukanku na bauta da kyautatawa iyaye da sauransu niyoyi ne na gari, to shi Allah mai tsarki ne, mai yawan gafara ga masu yawan komawa ta hanyar tuba zuwa gari shi, duk wanda ya tuba daga gazawarsa wajen bin Ubangijinsa ko iyayensa, to Allah zai gafarta masa.